um, waƙar talatu dai zan iya cewa inspiration ne zo min um, irin kawai dai na traditional name haka amfani da sunan gargajiya so sai na je studio na yi freestyling ɗinta ba ma tare da wai na rubuta ta ko na abu ba kawai da sunan ya zo min irin da kuma amshin sai na ga ya kamata in yi waka kan sunan talatu na sami producer ɗina ya min kiɗa daga nan kuma na shiga voicing room kusan eh, duka baitukan da ka ji na yi a waƙar gaskiya ban rubuta ba kawai dai na shiga voicing room ne idan na rera kaɗan sai ɗan tsaya na nazari kanan kuma ƙara ɗaurawa haka dai aka yi aka gama waƙar um, kusan waƙoƙi na gaskiya duk rubuta su nake yi amma wannan dai waƙa ce ta zo min layi ta kuma ba tare da na rubuta ta ba Eh to gaskiya ni dai a waje na ba abun mamaki ba ne, saboda abu ne dai wanda kake yin shi yau da kullum. You understand? Irin an daɗe ana yi kuma wataran za ka ga kayi shi ba tare da ka rubuta ba saboda daɗewa da aka yi ana yi. Fa ita waka ba a mata gwaninta. Ka gane? yadda ta zo a haka za ka rera ta. yanzu dai ni dai ba zan ce maka idan nan gaba zan sake wata waka ba zan rubuta ba amma dai a yanda ta zo a haka zan yi idan wakar ta zo da a rubuta ta za a rubuta ta idan kuma ta zo da a shiga studio ne a je a rera ta ba tare da a rubuta ta ba normal i can still do it um, ka gane it depends on irin waƙoƙinka da suka yi hit idan kai yi producing din waka kuma mutane suka santa to zai wuya ka manta da ita amma akwai waƙoƙin da za a yi featuring ɗinka waɗanda wasu ma maybe daga ranar da aka fi ciran ɗinka ba za ka sake jin ta ba so um, gaskiya dai ba zai yi a ce wai za ka gane iya adadin records ɗin da ka yi ba amma dai personally waƙoƙin da ka yi recording dole za ka gane su mana tun da kai ka zauna ka rubuta kuma ka biya kuɗin production da sauransu dai kafin ka sake su to dole za ka san adadin waƙoƙin da kai officially kuma waɗanda kai releasing officially Wayo waye talatu me sona ke ce wacce na san kina sona ma baby ki so ne na so ki mu so juna da jimmai ta tafi ta bani in talatu ta ce cmk da jimmai ta tafi ta bani talatu ta ce cmk yadda waka take eh to gaskiya a kullum ina miƙa godiya ta zuwa ga mahalicci na saboda wannan baiwa da na samu yana burge ni idan na fito daga gida in zan je studio ko in zan je makaranta ko wani waje makamancin haka ga mutane suna mk mk ko kuma wani ya same ni ce ai jiya na ga wakar ka gidan talabijin kaza